na gode assalamu alaikum warahmatullahi jiya na yi bacci jiya na gaji na gaji abin da ya shi ban wahala ma tona rami kasan jiya mun yi amfani da tumfafiya jijiyan tumfafiya mun cire kusan buɗin mota daya tono ne sai ka tona ya kasa su na juma ban noma ba na noma kuma mun daɗe kuma aka zo aka sake yin ruwa a gin ni damun ruwan sama sai na yi allura ku wanda zan samu kai sa ni mura to alluran ya zo ya kasance ma ya sake sa ni wacce shi ne ya sa da ba da ba jiya ba ma'adara na allah da zan yi lafi sanyi shi in allah da wannan nake son ba al'umma gashin angulu shi ne mai gida ya fata wanda na yi ma magana kai kwanaki wanda na ce idan malami ka san ya fata fatuhun da yake ciki wayansu abubuwa da yawa bance za ka bari ba amma ko shi sai ka sai ka yi amfani da ya fata saboda yana da sauri in za ka zo ka rubuta ya fata da wannan za ka rubuta farko sai ka kona wannan kwaya talatin ka saka cikin tawada ka gyara tawadan mai kyau za ka ɗauki allo wannan shine alkalamin ka again ka saka cikin alkalamin sai ka rubuta ya fata 111 kawai ka wanke ruwan rubutu ba ka wanke ba ka siya gawayi in ka siya gawayi ka saka cikin mukubar ko mangal kafin fita jajawur sai ka nemi cokali ko fulaya in da ka zo ka ɗeba wannan gawayin za ka rufe ka ne iya abin da ka ɗeba shi za ka zuba cikin ruwan rubutu so ɗaya so biyu so uku in ka samu ko ɗaya ba mu in aikin bare yi ba ba za ka samu ko ɗaya ba amma aikin zai yi kasa cokali kai yi eh ba watakila za ka yi harba uku ko hudu ka a cikin ruwan rubutu in za ka zo ka saka ruwan rubutun za ka bude idonka ka jefa ciki amma za ka zo ka ebo wutan da cokali za ka rufe idon ka iya abin da cokalinka ya baka shi ne so uku idan so ukun gaba daya ka sa cokali bai yi ba ka bar shi kawai rubutun ka nemi wuri mai sarki ko kuma ka yi wanka da shi kai ko kuma ka sha saboda sunan Allah amma idan har ka samu ka zuba buta a cikin ruwan rubutun ya fata rubutun kuma zai kashe wuta mai gida abin da yake kan zuciyanka damuwan ka ne zai kashe za ka ji baka da wani damuwan Allah da saboda duk abin da ka roki Allah da shi ko kuma hanyar da kai za ka ga ya dawo yadda ranka yake so fata ai shi ne nake gaya kaman fata yanzu za ka nemi fata ne na rago ya fi sauri ka rubuta ya fatawa jikin fatan rago ɗari ɗaya kawai wannan fatan rago za ka nema irin wannan leda baku na buhu sai ka da fatan ragon ka saka ciki ba ka saka ciki ba za ka je inda akwai bishiya inda yara ba su hawa su kunci wannan ko kuma ka ba wani ya ɗora maka sama in baka iya hawa itace ba man ka iya kai da kanka ka hau ka daure buhun da ka saka fatar rafin a ciki ka ɗora saman bishi ba ka daure shi ka sauka idan ka sauka daidai gindin bishiyan sai ka iya ba kasa kaɗan ka roki Allah cikin wannan kasan Allah tawon na saka yana sama amma kasan nan yana ƙasa na hau na saka Allah ka ɗaukaka ni na sauka yanzu shi ma na ebe kasan wurin Allah ka ɗaukaka ni kafin jama'a yadda rana ke su Allah ina so duk abin da na yi Allah ka bin mustajab iya abin da kake bukata ba ka tofa cikin kasan sai ka sa leda ka zo da shi gida idan ka zo da wannan kasan gida in dare ya yi sai ka saka ya buga shi ka yi wanka ɗaya da shi idan ka yi wanka ka gama ka ƙara zuba ruwa da yawa cikin bukitin kasan da bukitin ka bar su kwana idan gari ya waye ba a rufewa idan gari ya waye ka jijjiga kasan da ruwan duka ka zubar da ka zubar da ruwan ba sai ka tsaya ko akan siminti ko a kasa sai ka ce Allah idan ruwan nan ya bushe yana ce talauci ya fita jiki Allah idan ruwan nan har ya samu ya bushe har damuwa na kaza ya fita ina son abu kaza na kasa san Allah ka bani in ruwan nan ya bushe za ka ga ka gaba da mai gida ka tashi kai tafiyanka idan ka ce na yi maka wannan sai ka biya ni kuɗi da yawa kaga uwar sirrin ma duka na ɗauka na baya. sai sa na ce maka abun yana zuwa da kaɗan kaɗan ne tafiyan hawainiya ne saboda da ina yin bidiyo hudu biyar a jere yanzu ba zan iya ba saboda in nace zan yi biyu biyu uku hudu biyar zan shiga hakimai su tsohon gidajen su suka bar da iyalin su suna nan wayan su fa aikin su suka bari suna kuma suna da yawa to kaga ba wai don kudin ka ba fa in nayi niyya sai ka ban kuɗi zan yi in kuma ne ne ko kaban kuɗi ba zan yi ba shi shine matsalan fito da yin yanda me yasa nake wa abin da yasa nake bada don ka yi wa kanka kar ka zo guna balle ka zo mu shiga kauli da badi dake ga idan baka zo ba baka ban kuɗin ka ba baka zo ba ma kwata kwata akwai da na barin ka ɗauka kai in bai yi ba ka san me kai in kuma yi ka san me ka samu in man ka dawo guna sai ka fiye ni in ka fiye ni za ka samu wanda sun riga ka suna nan ba a yi nasu ba ta yaya kai da ka dawo yau a riga yi naka duk gaggawan ka waran yi ba sai ka bi layi in ba ka bi layi ba ka bar ni babu lele ba dole sai jiya na yi bacci diban da na so na yi bai ba amma mutumin ya kira yau da safe misalin karfe sha da rabi yace shi ma ya yi bacci ya ce to shi kenan a yau da daddare karfe tara za mu daura daga karfe taran dare zuwa sha biyu duk tambayin da yake da shi a duniya ya yi mu ni kuma idan na kasa kwaya ɗaya ya faɗa duniya na kasa ba wai kasawa ba zan yi kasa ba fa dan wanda suka fi ni wani tambayi su sun gaya abin da suka sani wanda ba su sani ba sun bari amma tambayoyin da zaka zo kai min yawanci na san shi hmm. yawanci na san shi sai sa na gaya ma ba fariya ba fa amma bari mu hatu tukuna bari mu zauna mu yi live mutane su gani tukuna shine za ka tabbatar gani yana magana ga ka kana magana ba ma waje daya amma kai za ka kirkira abin da za ka tambayin da shi ni kuma zan baka amsa in bai yi daidai ba ma kowa yana ci in ya yi daidai ba ma kowa yana ci Allah ya samu ci ayyukan mu suna da yau in ba mu da time da yawa da rana insha Allah mhm, in Allah ya kai mu dare in ayyuka sun rabu tara da insha Allah alkawari Allah ya samu ci. idan kai wani tunani a kanka kai ne ni ban san ka ba balle yi manufa kanka ko yi maganan ka ba ba kai na gaba na ba kai ka sani ni ban san ka ba kai kai ke bibiya na ba ni nake bibiyan ka daga nan maka san ba ruwa na da duk kalman da ya zo bakin ka ka faɗa abin da Allah ya riga ya rubuta sai wannan abin sai ya faru da ka so da baka so ba da ka yarda da karka yarda abin da Allah ya yi niyya sai ya faru abin da Allah bai yi niyya ba duk jarin da kai ka tara malaman duniyan nan ga daya ku yi roƙon Allah abinda Allah bai yi niyya ba zai yi ba amma na bai da magani ku da baka so ka kula wa wayansu sai ka yi magana saboda hanyar da suke zuwa asalin daga iyayensu ba su samu tarbiyya tabbas in kaga wani ya furta ma wani kalman da bai kamata ba ka tabbatar a gidansu ba tarbiyya ne a duniya ba wanda bai da matsala a duniya ba wanda bai da bunu amma ka danna naka sai ka hanga na wani kana faɗa in ya ja maka Allah ya saminti goma ya yawa sai Allah ya halaka ka ba wanda bai da matsala ba wanda bai da laifi in kai dan adam ne kan amma laifin sun fi juna ne amma kar ka danne naka ka faɗi na wani kai ma ka yi ta kanka balle a najeriya nan da muke yin su. mu tashi mu yi addu'a tukunna kar yunwa ya kashe mu yafi gulma da zaman kashe wando da munafurci ya wuce da farin riga jiya yau ya sa jiya ya wuce da mota kala kaza shekaran jiya yau kuma gashi kala kaza a wannan ko da yaushe da kafa yake tafi a wani motocin da yake hawa aro yake kai ka je kai aro a wani aikin da yake aljanu ne yake kawo kuɗi kai dan ubanka ba san aljanu ba ka je ka nema su kawo ma wani hmm? je ka nema aljanu su kawo da na yi wa jafari salkawari ko kayan tsafi na gani farantan ka ba saboda bari kama ni bari taba kama ni bari taba kama ni kuma kar ma ka ba kanka wala alkalamin ka da bayron ka da addu'an ka ka bari ma yafi maka dan karyan ka ina gani ajiya ban dama ki ban dama da duk wanda yayi mun maida masa abu kwanan nan za a yi ta jana'izan mutane